الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القائدة الأربعون قائدة الشباتي لغلتافيا القوائد والأصول الجامعة يا شيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى mai tsafonni ya march 2015 كنان miladiya قائدة يجيب فيل المامول mamuru bi kullahuma al wajibi ya na ajọ forogo waje na ọla waje bai ne oga da ikon ejiji na yanayi na za waga na ko adake nga da ikon ejiji na na magayi kayi da yan takalifu yan musulunci na. yau kalifu la nafsan illa aha ta na ga ya ji wuna nga ya wuji ga inda goya na kawai ji na gabi a biyawa amma la annabi sa su mu yi za amartukum bi amrin fatu minhu mastatatum min gaji ya foro bi yanda ci e be biyu gurgudo ya iko yayi shaykhul islam ibnu taymiya ga fama ajaza anhu al-abd min wajibati salati saqata anhu yana e wujiga agbapa min e wajibi en sallajo nga ti atiwu ni sallaji baro ka wajibi baro wajibi fenu kan waye ji jibaro kan waye ji fedu ya waya ji cikin bu ba shi kenan ba ta sai ce fatakullaha mastata'tum yasnasu ku gurgube yi ko sai ce la yakalifu Allah nafsan illa wusa sai ce la ta ci da wasu na yaji yuna sai ci ga ba yarda Allah ne ya jana alaikum min haraj walaki yuridu li yutahhirakum sai cewa zan ulakpa kada wale be batin lu da dini buya yaya ale na haitukum an shin fajitani buhu inga kan ga ga jiyan da biya doyin wa iza amartukum bi amrin fatu minu mastatatum maga jiyan foru be ndo cebi bin gurgudu ya koye zanan wa mu ji hali imran ibn husayn ga annabi ga salli qa'iman ji sallah gibaro fa in lam tastati kaga wa ji gibaro ya waya we kuyi ko gibaro wa bice tanwe en wa gaga wani wale ga gibaro be biya wani fa qa'idan ji fedu ko fa in lam tastati kaga wa ji fedu wasu ku fa la jimin jiwaloliyoci ebogo e na eji ya wuji ya gbaro e ji ko edu fe ko da sauransa ko emigun ruku ko emigun su da nan ina ga yaji e ya zagorgo da e yi kuna ya zo ji e daga ja Allah be no ja Allah be no ko kaga no da ba su ku ko ce le ga egu wa je un bi amfani nu be no ja amfani be no ja amfani mu ji taimama fa lam tajidu ma fa taimama sayyidan tayyiban kai mu ga sallah jama'a kun la sallah yuga kaza ji sallah un ji e barowa ko lu rukuwa ko lu sujadawa nci fe ya ti deji ya hannu gurgudu na yaji na gadon nga jani a gun luga ya jibu filin mamur biyu kulla kuma al-kudura ya buga wala wajiba ma al-ajiz wala muharramu ma darura man jiga ga ya ciye kayi da annan ko in bayyana ji mamura kaiwa ga ya zo jina kagan do ci be jan in ba doliyo ne be badali yana giki ne gwai kawun jan bone na ga ga zu de be na giki ne gune wale ga za be biyu kaga mu made yana badali yana giki ne yana giki gwaguna sun ga ciya ciza الحافظ اللائي غيظ ودي masatirul awra wa ma'u tahara wa wajadahuma yuba'ani bi samanil misli wa ma ma'u ma ahadihima wajaba shira'i sutra ai daga shi bayan zai wa jin na wa ji sallah amma wọn jẹ nuwanu ga jin alulana na, ke je je na wa fun ko wa zu ko sakana wa dan ko tufu wa na wa fun ti ga so alara on ji sallah na ko hmm. zanaci ma umale ya e, kunu wa dananin gaji Allah nan amma ya e e je yaje dananin gaji kina ya je na ifo na ji amfani wa bai yi ga a ya satura lauratu ci ga kana kana e wani ma na je ne wani gashi ni wani wani wani gashi guba na ki tun hmm. shi wani fahimtu Wani ba shira sutura dole ya na tun shi hali na nunga ya nunga kanan kanan liyan da wula badala labi khilafi tare ta yabo na ajiye na yiki ne guna ya bugo nga ga nga je nga ya de shani umadi wonu ga shi no bina suku wuri ta yamma ya na yiki ne nuna wannan eh amma un je badale kayafa amma un je badale kayafa wannan ha ya dumu amfani jin biye ejen ne masu lewa da dabbai to sallan da cewa ya sallan ya wajen tajibu fi gari salati bi khilafi tahara ebon eh, be ma nga malaman jiki ya ji gala da takani almamura ta gama ga guba a maqasidu amade wasa'ilu ke makasidu eh, E yan manufaji amade wasa'ilu ki wasilatu yana jingwalo na ko amma tuye ke dai wasa'ilu ga zo wala ciya cizon ta yan gole wasalu ga zo eh, hmm. hmm. ga jike ga ci ga ci ya bai bona maksadu ci ga ga ya biya ni wasailatun na magazin ga makasidu ya biya ni no problem misali ya ga ci ci agin maci shi ko ya gi wancin na maganci na sukun uyi gi bagi yi gboro ya al'auru ba na yaji kaciya da ana efiye epa wuce na ba ta yana suka epa wuce jiki an babwa amma yi mabe na kaga ga aji kaciya ade ba ade pa wuce na wa kpaya na nan ko yi yaji fahimta ya kim na miye na mai ewe ga dana to halirin ne pepa ya cigin wuce wuce wa hmm. now egi iri na na aju kaciya ajun kaciya ebo na ngole ajun kaciya nnoto ngole ne ala alawa ajiya ala efin alakwa ala enwucin abaya wuce kiyo wuce letu ya kaciya di ulu yujuji so na mu letu na dabo ya pandoro baba ngole kaciya ji be ta wa janya alawa yayin mo hmm. di odo re saga de efin laga ala efi e ala mo wa za to so amin hmm. oye ji fahimto hmm. ibn qayyim ngan wajen rajiya zai ce gagagan a gai aga yi egiwon ma mu mabi da kaciye dole alama jikiya ala alaifin ala mu a laifin ala zauna yabo wato yabo dai wasilati ya dai ake cin ibn kayyim ga as-sawabu anna hadha makruh jidiya irin nautai makaru la ta karawi da bi a eh, watan ba su ko bai irin nan ya wala ya tabaddu bi muslima amala ga juji ibada wa tanazza anu shari'a shari'a to malike irin na lugwa fa inna wa abatun la fa ya tafi jiye nan to mu ya zu yo ni amfani wai murarul musigir maksud a gan Allah ya fi sun gole na da makasudi ya ji tacewa bal wasilatun ila filil maksud ne wasilatu fai za sakata al-maksud lan yabqa lil wasilati ma ne bago makasudu ga janiya khitan ga ta ummada wani ko shi kenan in ya dole wasilatu na wasilatu na da mana biya wannan zira za ma kala ba dai na sashen shiga majigagan أن ladhi لم yuklaq ala rasi sharu yustahabu lahu fi nuski an yamura al musa ala rasi a gaza ne shi shi so ko ta wu yu shi wa ko zane ga jin haji ngba ngati o ka shi wa won ti an unde ti o to na won na e do je wa sa she fu ka o shi ga ala e ala ala ala azau wannan zai da kaulu ba'd lil mutakallimin asabi amado ga wannan lazila sunul qira'a bil kulliyah wala wala zikiri aw akhras yuhaliku lisanu harakatan mujarrada kin na sashiyan na ne hana bilashi mm. adegan a gaza ne gaji sallah mu qur'anu ba mu ma doro doroja na wani fuji A aga kala shekuna, yi shekul islam ibn taymiya ga walau kila inna salata tabtulu bi zalika kana karabu aga ga gote daga jeri na gusala sallu ga sallu ga yi ga wancan so ba daidai ga da hannu ba ba sun yi na fil kushu ya bane na ya zuyo ne lagos kushu da sallah ba na ma ga zuwa kushu da tuma na da sallah wa ziyara ta amalin gairin mashiru ya zama biye biye da sallah ne musu jiya da bai jiya na ta ya bun go ne ya ne wa ga gawa ba abin nun ga kiyo ya na yana musulunci ga ga wayo jina wa gaji wa ji na ya jiya wa na wa gaji wa cici mm. ko ji gani ako mm. yin sallah ji baro kan ji baro ba ji fenu kawai ji fedu a jiki yi cikin bu lo haji kawai da yi kun haji lo fayan liman yasta ta ilaihi sabila wa zakka ka sa ko di dukiya wani ga wa zakka na fedu fe gije ba shi kenan ba hmm. ta e bogo wale gan yajibu filin mamuri biyu kullum ma alkulil fa ba bai yi kwe ba ezejen alula bicu ma koya between ni koya so ban wannan inda ba da na ni inda bikin na wannan na ni bikin ya koya bikin ne kira waje ni na tsada da bunan nan hange an zo an dona kuma tantin na na ku bunan nan inda bicha ajin da shi na ku yau jon kata ko la ku wannan no le dana ko kuma misali bari ne za shi shi Egwu ya sa amu baban da ji rufa da ya ji nga bi alaji na ga yin na wani na yi na wuya wa ji ga wa da gwa wanci yana to sun ba ta ce zu tsanani ji tsananiya wa ta kullaha mastatatu amma zanen nan nan ran na ki nan nan nan nan je jenaba ta zan jenaba je nan eh je da zan

ko inda mm. ya luye shi ganci na sukun fiye ya daga kpanar fiye dagun edo mm. inda e ya dagun edo ganci sun kami ke edo na sun kpata wa da ni na sun kpata jinuwa ni mm. ta kuci jikiya kuci tiya gama da shewa ban mbu kami du funu waje e, e na bana inda ya tiya luye ko mai ganci sukun sallajin buga gade sallawo no abe ke zanen na ga ibe niyanyen miga agada do miga nu waje ne ba funa mun ta tiya ne shikenan wa ja ni amma ka gun i ndo ji makas uji ganno lu da kawai nguya uji alaka be ni ko la ji gani uji alaka be kin uji alaka be ni bo inna malama lu ya to e bo alumu bi makasi da abu ko ji ganewa in ga man ya zaga shi ba wato misali e ba yi ni jiji hmm? a sai ji sunna be jiji ba ne ele du ele fe dukiya shin ga sa jiji dole a funo je bai bane na kan kwata da ni hmm? ki joseph hmm <laughs> eh, a ga nuwo fu kila ga fu eh hmm? ni yadda buwa kashi ko misali barin nan a ga babu ni a ga fi sun fi ba sai jarka a saji zoganci zuguna eh, ya zanduwa zanduwa a dai saji zoganci zugun zanduwa fiye ku fafe da ji sallah shin wani lwaci no a ga ibi na ka da na wan gani i'in yau ne in ki tawun ya haddasa ajin bezo ya zaci abin ta shi miya funo ganci mu yaje ya jasa cuji benuwe da sauransu ga mallawa galu littafi ya yi gasa tula sami masari shaitani ya ibn qayyim fi ladi ya ce nan nuwa fu da yi nan za wuce shi da aka da ya duwo ina wajen gani ko har wuke a zuni ya dono mata na kun kwata wace bai gigan ya e cinye in ba nuwa wuce nan da fuye dunin bane nuwa je ba fuwa ni da wani nan ya da ji sallah nan man na fiya da wuce daga sallah ta ce wa ba felo a ganin keke nan ga in kan washe ci ka cin hasa da je ba dan bai yi wuce da ya dugan ya da funo waje na ba wuce a ga guni ya nuwa ya do har wace a wuce bi da shakka ko wuya ni ko wuya nan ga wale za na shi ci ko ji fiki wugan nan mm. <laughs> wallahu ala sai da ga kube eh daba daba ki daba daba ne wazi mm ce da gadan yin patako eh daba ne wazi na amen yin ne be na ja àwọn alama sun eh nke daga da injin ne sakata kwanan injin fe ju fi guba <laughs> fe bu koro fe bu koro <laughs> ngole wa wa na jiki ne ngole nga da ga gwaji ne wata ba koro ga wata su ngole wa su mai tatu a jiya huri le kuma mai tatu dan mula mul khinzir it's like zane wa gwa wannan yi wanda mm. tsan yanayi nan yi nan yi fe da ya gwedo kai mo do su kunin ya ji kiyo na ya tuye wa wani gwalin waju mai tatu amma an ga bana wawa ba fata na ba ni eh bana ba fata na ba ni with what ali ali kila ko da mai tatu ji gani ko masaya ga misali bayan na eze wunya eh wa wa waruwa wa àwọn dabba mutuladin hmm? wace lake wace bisnan wace bisnan wace yau duk da dabba yanke ji fara shege-shege ngo ile ko wayo ne suka fi da jike fi da kadin wanda ya kadin ganji zugun fe su ngo ile yan nage la agbegbe so nga jan halali na wajiyan nan nga ya dai ti wa ma wa ma kuriya

da shigi dai alkalbul mu'allam shigi na wili ni nan shigi na wu farauta nan so wale ga kiyo wajen gobe yin na sha ina muwan wa wani gaji kiyo wajen yowo amma waga waga kijo waga basmala jibe zuri ta ya tangi dole tagi ga yawon wa ibe rayu wacce da jikiya wacce a zun wa jiga wajen tangi tsotici wallawa alam wato wadda ko ingwaye bi wa ilimi yana mai zagaya gan waje na yaso wa ilimi kuyoko egbe wajo wa ilimi egbe enu wa no wa ilimi enunu wace wace wa ilimiyar wace ce tashi da sauransu wallawa adam